assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan asubahi mai albarka na ranar juma'a wanda ya kama sha hudu ga watan zulƙa'ada shekara ta dubu da da da arba'in bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shi ne zo daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta da da ashirin shida muna karatun littafin nan na asarimul battab wanda yake bayani abin da ya shafi sihiri da sha'ani na aljanu da sauran abubuwa wanda ya kamata musulmi ya sani mun yi mukaddima a satin da ya gabata yau insha Allah a cikin darasi na biyu za mu tashi alfasalul awwal shine fasari na farko wanda yake bayanin ta'arifu sihir in an ce sihiri menene shi yana da kyau domin akwai abubuwan da ake gani kamar sihiri ne kuma ba sihiri bane wasu abubuwan kuma ana ganin su ba sihiri bane kuma sihiri ne malai ce a ciki akwai asihiru fil lugha asalin kalmar shi a ilimi na addinin musulunci in ka tashi tarifin abu to kakan ɗauko gundarin kalmar asalinta a larabci ne ake nufi da ita sai nan kuma sai ka ce kai tarifinta a wajen malamai na addini to shine zai fara ma bayanin gundarin kalmar a harshen larabci sannan ce asihiru filistira sannan sihiri a wurin malamai na shari'a malaman addini sai ce wasa wasa'ilis sahara a wannan dai babu zai ma bayanin wasu hanyoyi da matsafa suke bi fitta qarrubi ila shaiɗan hanyoyin da suke bi su samu kusanci daga shaidani waya ake ma mutum yake alaka da ainihin shaidanu aljanu ko baƙaƙen aljanu domin dai ka san hanyar ka guje mata malam sai ce alfasal awal fasali na farko ta'rifu sihiri ta'arifi na tsafi ko sihiri a sihiru fi lura in an ce sihiri a harshen larabci sai ce kalan laisu babban malami a laisu bin sa'ad yana daga cikin manyan malamai ya ce a sihiru in an ce sihiri amalun wato wani aiki ne ake yin mana kaga abu ya nuna mana cewa wato wani aiki ne za a motsa za a ɗauki can a haɗa can ko a yi can ko a yi can amalun karo na farko ka sani cewa aiki ne ya taƙarrabu fihi ila shaitan yi ƙarrabu fihi ila shaitan wanda in an yi wannan aikin to sai a samu kusanci zuwa shaitan sai shaitan ya mai wannan aikin kuma ya biya masa bukata wa bi ma'unatin kuma da taimako na shi shaitan kada ku manta mun yi bayani akan abin da ya shafi aljanu wannan ba za mu samu rudani ba muka ce shaitani anan ba wai ana nufin iblis wanda ya ƙi wa annabi adamu sujada ba wannan shaidanin makiyinmu a ana magana zuwa dukkan wani baƙin aljani wanda ya saba wa Allah shine shaidani a nan wurin suna ne gamamme sai ke cewa to wannan shine abin da ake nufi a sihiri a harshen larabci to kaga wannan shi ma ma'ana ta fita wa qala al-azhari ɗaya daga cikin manyan malaman lugha shine al-imam al-azhari yace asalu sihiri sihiri sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghairihi shine a tafiyar da abu akan ainihin wannan abun zuwa wani abu to kaga shi kullu ya ɗauki wata ma'ana al misali wannan takardar kaga ainihin takardar to yanzu da za a yi sihiri mai sihiri ya sihiri sai wannan takardar sai ta juye sai ta koma dala ɗari ko naira dubu to kaga asalin abu ne amma sai aka yi wasu ayyuka na sihiri sai suka juye sai koma wani abu kamar yadda matsafan annabi musa suka jefar da igiyoyinsu sai ga shin mucizai sun tashi suna tafiya to kaga shi malami sihiri ne qala ibnu manzurin babban malami ibnu manzur mai lisanul arab yana cewa faka anna sahira kai ka ce shi matsafi lamma aral baɗila fi suratul haqqi shine wanda ya juyar da ƙarya sai ta koma kamar gaskiya ga abu na ainihin abu amma sai wani tsafonsa sai wannan abun na gaskiya wanda yake shi hakika na abu sai koma karya wa shai'a shi shine sai ya suranta abu ala ghairi haqiqati abu sa abinda ba haƙiƙaninsa ba ana cewa mai kadisa sahara shai'a an wajhihi ai ya tsafe abu ga bisa yanda yake ai sarafahu shine ya tafiyar da abu ga yanda yake na ainihi. sai ya tsafi sai ya juyar da shi wani abu wanda duk ana ce da shi tsafi a wajen malaman harshen larabci rawa shamiru an ibini aishata imamu shamir ya rawaito daga wani babban malami da ke ta da shi ibini aisha ƙala ya ce al'arabu su larabawa inna ma sammati sihira sun kira sihiri sihiri li'annahu yuzilu sihata ila da marad to kaji wani tarifin domin shi tsafi yana tafiyar da lafiya zuwa rashin lafiya mutum yana lafiya da an haɗa wani sihirin to kuma sai koma rashin lafiya to shi ma haka duk wannan wasu nau'ika ne na sihiri ƙala ibn faris shi ma na babban malamin loga ne ibn faris ya ce an sihiri dangane da ainihin sihiri sai yake cewa me ƙala ƙaumin wasu mutane suka ce nan ne ko hadisi nake tafiya huwa ikhrajul batili shine a fitar da ƙarya fi suratul haqqi a sura ta gaskiya abu da yake na ƙarya na coge sai kaga cewa ya zama gaskiya wannan dai shi ake ce da shi mai tsafi ya faɗi wannan fil mu'jamil wasit a kuma ko kuma a wa fil mu'jamil wasit ne sai aka cire waɗin kamata a yi alafi a wurin tunda magana ake a cikin littafin na na al-mu'jam al-wasiri shi ma wani kamus ne larabci wanda yake bayani akan ma'anar kalmomin larabci sai ce as-sihiru abinda ake cewa sihiri ma la tsufa ma'akuzuhu shine abinda yadda aka yi shi an wasu tatattun hanyoyi wasu hanyoyi boyayyi boyayyu wadaka sannan aka bi abin a wayo da wasu dabara cikin yanayi na ɓoye abu wannan shi ake ce da shi tsafi ƙala fi muhidil muhidi shi ma da ne na ƙawon na mu'ujami malamin muhiɗul muhidi ya ce a sihirun an ce sihiri ikiraju shai'i fi a hasan shi shine a fitar da abu abu sami mafi kyawun yanda zai ƙalubalanci abu hatta yaftina har sai abun ya ƙayatar ma'ana za a iya mai da wani mummunan abu sai a yi siri sai a mai da shi kyakkyawa to shi ne wannan ake har ma a zama an fitini da kyan abin nan amma ba nan mummuna ne ko a yi mutum wani sihiri sai ga wani mummunan abu sai ya juye ya zama masa kyakkyawa yadda yake so wannan duk shi ne tsafi to wannan shi ne a wajen malaman harshen larabci amma sai malai sai a sihiru fi istilahi shari'i sihiri a wurin manufa ta ilimin shari'a na addinin musulunci ga yanda yake nan sai kuma ya ɗauko malaman ah, addini wancan malaman harshen larabci ne saboda shi kullum larabci yana tare da addinin musulunci bayan ya kawo maganarsu a kan ainihin to sai ya dauko kuma maganganun manyan malaman addinin musulunci ya ce ƙala fakhruddin razi ɗaya daga cikin manyan malaman addini da ake ce da shi imamu fakhruddin razi babban malami ne kwarai da gaske ya yi ilimin tafsir ya yi wani littafi na tafsir ake cewa shi mafatihul gaibi babban littafi ne na ilimin tafsiri yana daga cikin malaman da suka gugurma wajen yada addinin musulunci da karkaina da gwabzawa da yan mu'tazila ya taimaki sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam akan aqidu irin na mu'tazila sai yake cewa me shi as-sihru fi urti shar'i sihiri abusa ta'arifi na shari'a a mahangar shari'ar addinin musulunci muktassun ya keɓanci ne bi kulle amurin daga dukkan wani abu ya fa buhu wanda dalilinsa zai ɓoya duk wani abu da dalilin aka kasa gane dalilinsa ya ɓoya to wannan shine tsafi wa yutakhayyalu ala ghair haƙiƙati kuma ya dinga raya wa mutum yana ganin abin da ba haƙiƙanin wannan abun ba amma shi sai ƙwaƙwalwarsa sai ta dinga karanta masa ko idanuwarsa ta dinga nuna masa wannan abin wa ya jiri majarar tamwihi wal khida sannan yana gudana a bisa yanayi na yaudara da kuma wani irin yanayi na wayo kamar ma inda masu kulumboto suke wasu abubuwan a haɗa shi da dabaru a canja abu kamar shine ake bambance rufa'ido shine bahaushe yake cewa me rufa'ido bahaushe ya bambance tsakanin sihiri da rufa'ido shi dan rufa'ido zai ma wani abu to sai ga kamar wannan abu kamar da a shekarun baya in ka je masallacin cikin gari za ga akwai irin wannan masu wasa da maciji masu wasa da kura masu kaza ga cewa suna irin wannan abubuwa ko a kada ne ko kada a kada ko waye da sauransu sai ga gani ɗauko a ko tsoho da na sani da sai ce sama laya wata laya sai in ya cilla ta sama za ga kai ta yi sama amma kuma sai je sai zaɓo wani sai je kan hularsa sai ga ya ɗauko laya to in ka fuskanci wannan za ga abu ne wanda kawai aka yi ma wasa da idanunka shine me akwai wani khida da yaudara kawai kila ba laya ce take tafiya ba wani abu ne kamar yadda muka ji labarin mai tsuntsun nan wanda ya wayo ya ce zai tasar wa wani yaro tsuntsun da ya mutu malam ce kala ibn qudamata al-maqdisi babban malami ibn qudama al-maqdisi mai littafin nan al muguni babban malami ne kwarai da gaske littafin sa yana daga cikin manya-manyan littafai guda hudu na addinin musulunci kamar yadda babban malami imamu zahabi yake cewa yake cewa asalin littafin addinin musulunci guda hudu ne sai sai kalle ka nemi at-tamhidu na ibn abdul bar na biyu sunanul baihaqi na uku shi wannan littafin al muguni na ibn qudama na hudu kuma al-muhalla ta ibn hazmi yace wannan sune tushen manyan littafan ilimin addinin musulunci to da ya bayani sai ce huwa ukadun wato wani kulli ne shi tsafi wani abu ne da ake kullawa me yasa kira shi uqadun saboda akwai kulle kulle kamar yadda Allah ke cewa wa min sharrin nafasati fil uqad ina neman tsari daga masu tofi a cikin kulle kulle to yawanci wani tsafin ana yin wani kullin ne sai ce wa sannan kuma akwai wani lokacin dandama ake yi da baki ba zan ce rukuya ba rukuya ai ta ayat dinin musulunci duk da dai suna gamamme ne amma zaka ji ana kiran wani shedani ana kaza ana wani shine ba ba wani yake cewa surkulle ai an san baru akwai littafi da aka ce masa baru uwa uwa duk da cewa baro din wani abin daidai ne wani abu ko ba daidai ba ne za ka ji ana wasu surkullun magana na yi sama ko makiyana kun yi kasa ni na yi gabas kun yi yamma tantankara waye da wasu maganganu dai haka shi ne bahaushe yake cewa ne surkulle to shi ma a mafiya yau lokaci tsabi za ka ji haka wasu surkulle ne wa kalamun da wani zance wani lokacin maganganu ne ya takallamu bihi da ake magana da shi shi tsafin da an faɗi wannan kamar yadda ake ce mana lamuna makarantar allo akwai maganin kwalba da aka bamu su ku mu ku ruku dunkus tunkus sai ka tauna kwalba eh kato kaga wannan kalmar me wannan wani an koma wani abin na gana kuma a lokacin muka ɗauki kalmar sai mu tauna ta bata mana bata yanke mu ba to amma dai kaga wannan wani zance ne da ake magana da shi to wani lokacin tsafi yakan zo kalmomi ne ake bara ko kuma wasu abubuwa ne zaka da ake ce da su azima ka gana cewa ayu ya kai wannan aljani ka zo ka zo alwaha alwaha al'ajal al'ajal as-sa'ata za a ce ya kaskafa ya ilu ya jinnu shi to kaga zance ne ake yi aw yaktubu ko kuma rubuta shi ake wani tsawon kuma rubutu ne za a rubuta ne a ce na kulle wani daga wani ko da wani da wani na raba kamar yadda ake fayabi baika shi ma wani sihiri ne da kulle-kulle da kulumbutu wasu ya ce a samo ganyen tumfafiya fayabi baika kanan sama mai kalmar take ne sai a rubuta da wani da wani an raba sai a je sai a keta wannan ganyen na tumfafiya sai a je wai hanya wacce ta kasu guda hudu nan ta yi gabas nan ta yi yamma nan sai a keke ta su to shi kenan sai a yi farrago sai ga an tarwatsa mutane duk irin wannan kulbo kaga rubuta shi ake aw ya amalu shay'an ko kuma shi tsafin a yi wani aiki yu'assiru fi badalil masahuri wanda a jikin wanda aka tsafe din yake tasiri ha kawai sai wani jikin bangaren jikinsa sai ya shanye ko wurin ya daina aiki nan ku tsafi aka yi au kalbihi ko kuma abin a yi a zuciyarsa zuciyarsa da ba ta san abu amma sai ta zama mugun san abin ko da tana san abin sai ta juye ta zama tana kin abin to au akalihi ko kuma a yi masa akan hankalinsa da yana da hankali da nutsuwa sai kuma ya zama cewa ya burkici min gairi amma kan tsafin min gairi mubasharatin ba tare da an haɗu da mutumin ba ake shi matsafin kila ma yana china wanda ake tsafin kuma yana najeriya ko yana can wannan yana nan ba wai kai tsaye za a je a kama kunnensa ko a kama idansa ko a'a min gairi mubasharatin ba kai tsaye ba ba tana saboda ana amfani da aljanu ake turawa walahu haƙiƙatun sai imam ibn ya ce tsafi fa yana da haƙiƙa. yanayi tabbacin yanayinsa sai ce faminuhu ma ya katulu a cikin tsafin nan akwai tsafin da kisa yake wa iya zubillah in aka yi mutum to za a yi masa yadda za a halaka shi wa ma yumradu akwai kuma wanda yake sa wa mutum cuta ko rashin lafiya wa ma ya akuzu rajulu animra ati akwai wanda ake sai a hana mutum kusantarsa ga iyalinsa fayyamna'uhu wada'aha sai ya hana shi ya je ya iya mu'amala ta saduwa tare da ita wa minhu daga cikin yanayin tsafin ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wanda ma'aurata ake sai a raba sai a raba miji da matarsa wa ma yubaghidu ahaduhuma ila al-akhar akwai kuma tsafin da ake sai a sa ɗayan su ya dinga jin haushin ɗaya ko ɗayan su ya dinga kiyayya ko su dinga kiyayya juna aw yuhab bibu bayna isnani ko kuma akwai tsafin da aka kauda ba sa so ba sa kauna kawai ya je neman aurenta sai take ce masa a da Allah ka yi hakuri ko kuma mutum baya kin mutum ko kuma ala haɗe kowa da rabon sai zo shi ke bara ya shiga sai ya jawo sai ya je sai ya shiga ya kulmudo sai kaga ta juye tana mugun sansa ko kuma ita ta hange shi tana sansa sai ta je ta kulmbotan da za ta yi ha kawai sai ya je ya karkata zuwa kansa wanda an tafi da shi to wannan shine au yuhabbibu bayna isnayni sai ga ya sa soyayya tsakanin guda biyu duk tsafi ana yin wannan wannan shi ne abin da babban malami ibnu Kudama ya kawo mana na daga rabe-raben tsafi Kala ibnu al-qayyim babban malami ibnu al-qayyim al-jawziya ce. huwa murakkabun wato wani abu ne murakkabi mai hawa kenan min ta'asiri ta'asiratil arwahil kabisa shi ma haka ya fito da wata ma'ana naga da tasirin wasu ainihin iskokai munana al'arwa rayuka kenan wanda shi na ke da su iskokai kenan aljanu wanda suke alhabisa munana marasa kyau to daga su tasirinsu ne wanti alil kuwar ɗabi'iyya anha da kuma wani aiki na ƙarfin ɗabi'a daga su wayannan aljanu mana dai duk inda aka yi ana alakantawa ne da su da aka sai malam bayan ya kawo maganganun malamai to shi kuma sai tattara sai zo zai yi tarifin kansa su haka yake ana rubuta tashi bayan da ka kawo malamanta to kai kuma sai kai kulasa kai ya ka fahimci menene sirrin sai sai me tarifin sihiri da aka da ya kalli wannan abin da malamai suka bada na rashin larabci sai in kana so kawai cikin sauki wannan shine tarifin sihiri shine tarifi na sihiri gaba daya sai tattare mana sai ce huwa ittifaqun wato wata haduwa ake haduwa ce wani appointment ne wani alkawari ne wata yarjejeniya ce bayyana sahirin tsakanin matsafi shi mai yin sihirin kenan wa shaidanin da wani shaidani haduwa ake mitin ake tsakanin matsafi da shaidani ala an ya sahiru amma wai ba kawai haka a banza ba shi matsafin zai tsayu ya tashi bi fi'ili ba'dil muharramat kaji hanyar zai je ya aikata wasu abubuwan shashin abubuwan da aka haramta sai ya yi ma ce kada a sha giya sai ya ɗauki giya sai ya tattala ta wataƙila ma ya ɗauki giyar ya rubuta alƙur'ani da wannan ruwan giya wato wasu abubuwa ne shashin abubuwa haramtattu munana au shirkiyat ko kuma su abubuwa ma na shirka duk mutumin da ya wannan a musulunci ya zama kafari amma sai yi wannan mutumin saboda yana son shaidanin ya kusance shi sai yi wannan fi muqabili musa'adati shaidan lahu zai yi wannan ne abu sa shaidanin ya zo ya taimake shi fi ma ya ɗalibu minhu a cikin abin da yake nema wannan kawai shine tsafi duk wata magana zai ma ta tsafi to sihiri da waye to wannan shine sihiri wani ne kawo mara imani da ya je ya yi wasu abubuwa sai ga kawai shaidanu sun zo wajensa sai ya umarci shaidan shaidan zai ce to in kana so in biya ma bukata ka yi kaza yi kaza shine za ka yi mamaki malam za ka je ana fada har yau dinnan akwai tsafin na ana yi har yau akwai nau'ikan na matsafa 'yan siyasa musamman 'yan siyasar najeriya ba kowa ba a cikin su da su nau'in sai ce baba ka wulakanta ta yawancin za ka samu akwai da aka yi mamaki manyan 'yan siyasa ne amma shaidanin ko bokan aikin da zai zai wulakanta babarsa ne matarsa da yayin su zama sun fi babarsa ma babarsa ya zama ya wulakanta ta baya mata biyayya baya kyautata mata da yawa an samu irin waɗannan abuwa akwai babban ɗan siyasa ba faɗan suna ake ba babin in ka ji a najeriya ka san shi sai da ya saba zama lamba hudu amma kallon kallafiya wata take sai da fiya wata take yi uwarsa mahaifiyar ta haife shi wani ya ce ya yi sirrin kajiyar na bai to akwai irin wannan wasu cewa ka to sai ga kuma suna samun bukata da yawa yau masu neman kujeran nan idan su ya rufe duk irin waɗannan abubuwa suke na sihiri Allah ka shirya da mu to in aka yaka to sai ga kuma bukatar suna biya wasu kuma wai ya zubi sai su yi luwaɗi ai za su yi kuɗi duk abin da suke so su to kaga duk irin waɗannan munanan abubuwa ne to malam anan sai kama domin ka san abubuwan sai ce wasa wasa'il saharati to ga wasu shashin hanyoyin da matsafa suke bi yan kulubanto suke bi fitakar robi ila shaidani domin su samu kusantuwa izuwa wajen shaidanin wajen aljanin ka ji irin abubuwan da ake malam ce minas saharati daga irin waɗannan matsafa manyar tadil mushafa fi kazamihi wa iyyazu billah akwai wanda yake sa qur'ani sai dauko qur'ani izu sai ya ɗaura shi kamar takalmi a kafarsa wai yanzu billahi yartadi ya ɗaura shi almusabu shi qur'ani fi qadamaihi a kababuwansa ya dukulu bihi alkhala sai ya shiga ban daki da qur'ani to yana haka duk abin da shedan yana cewa yi mun kaza wallahi shedan zai musu wannan saboda ya halakar da shi akwai wanda ake wannan shine hanyar da ake samu wannan shedanin wasu ka ce sai a ɗauki ƙur'ani nan izu talatin nan izu talatin sai a yi takalmi da shi sai a taka wa iya zubilla kuma a shiga banda ake wa iya zubilla a kan neman duniya na biyu mala ce wa minhum man yaktubu ayatul qur'ani bil qazarati daga cikin irin matsafa akwai yanda shi shaydanin in ya zai zo wajen sa shine zai rubuta ayoyin alqur'ani da kazanta sai a ce a samu jini a rubuta jinin haila wa iya zubillahi ko a ɗauko najasa a rubuta fasai kafi ka humula kaga ayat ta alƙur'ani sai a ɗauko wannan sai a rubuta shi da ƙazanta wa iyazu billahi wa minhum man yaktubuha bi dabil haid gashi ne ya kawo da gaskiya ko da yake rubuta su da jinin haila yasa an kana irin lakani irin na duk wani abu da ba mu gane ba sai a ce a samu abu a rubuta bi dab'il hamamati da jinin kuciya to kaga duk abin da za ce yi ayar ƙur'ani rubuta shi da jini ya zama haramun amma da duk ba gane ba za ta yi maganin kaza ne amma da jinin kuciya da a hada da ma'uwardi da turaren zafaran amma nan dan a shedanci ake so a yi sai a ce a rubuta shi mai da jinin kuciya to duk wani abu da za ka yi amfani ka rubuta shi da jini shirka ce wa minhum yace daga cikin su man yaktubu ayatul qur'ani akwai wanda yake rubuta ayin qur'ani ala asfali kadamai tafin kafafuwa zai rubuta sai ce rubuta yasin ko su surori a tafin kafarsa a rubuta da rubutun tawara da komai ko da biyu to kuma sai ya tinga takawa sai ya yi to yana haka shedanin zai zo wa minhum man yaktubu al-fatiha ma'akusa akwai wanda kuma zai rubuta fatiha a jirkite shine ya dauko da ita mai rubas kenan ya dauko da ita abdalina waye sai ya dauko ta nan wala dalina ni dal waye kamar yadda ake bisimila mira hillahi wa wa misbi duk ana wannan sai a ɗauko ayar mai kuma a ɗauko ta farko ko a ce yasin shi da kaza zana cewa wai an yi yasin amma mai rubas ko mai almakashi eh an ka ce mai almakashi wannan ta shigo ta baya wannan ta shigo ta gaba to shine mai almakashi a duk yasin da aka ai an yi yasin ba ta Allah da nan duk irin waɗannan abubuwa ake to kaga shi ma wannan fa nau'i ne na tsaki duk lokacin da za a ce ma ka karanta aya ta baya ko ka ɗauko ta ta baya ana haka a ce a yasin ɗin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakun kaza kaza sai ka ɗauko ta nan har sai ka je ƙarshe yasin ko kuma sai ka ce wal qur'anil hakimi yasin wannan duk tsafi ne amma ba hana ka karanta yasin ta Allah da Allah ba tana biyan bukata kawai ka ɗauko ta normal yasin kaza kaza kaza sai kai qur'ani musamman bukatar ka tana wajen ɗan adam in ka roki Allah da yasin to sai ga cewa Allah ya amsa ba ko wasu hakkinka da ya makale ko sabuwa amma ka yi ta da wa'ancan abubuwan ko a yi mata yanka ko a yi wannan sannan wani ya ce kai ne fa gudun ya san dinnan yake wani tsohon garbi ya ba za ta baka ko riga ka sa ba akwai dai biyan bukata ka yi amma tsiya take sa mutum ai duk irin waɗannan abubuwan da za ka yi hasashe fa ba dai faɗa muke ba wallahu a'lamu Allah shi ya san gaibi abubuwan da suka dinga faruwa a maiduguri wasu sun yi analizin ce diya sun din da aka dinga yi da wani ruwa da aka yi wata muguwa ambaliya na da harkar boko haram da wasu abubuwa wasu ka ce irin wannan ya su kasan ana ajiye ta ma a maiduguri stand by eh wani yace in ka je cikin dare zaka ji shu shu shu ma'ana sana wuce duk kuma ya sun dinci bilalazi haka zaka dinga jin hayaniya tana wucewa tana bana a ko gardi ne in bai je mai duguru ba ai da sauran samara <laughs> eh akwai wani malami Allah ji kansa wani malam Aminu Zaina a ka suka masa yaje shi bai shirya ba yana da dadin murya karatu malam da suka yi masa wani abu murya su inda ka san ta kuturuwa ka ta koma bilal aka ce kai ka je wajen baka shirya ba sai da kyar aka samu aka yi ta abuwa sai da kyar to wasu abuwa duk irin wannan zaka cewa to ana hadawa ne qur'anin ne ake masa wasu abuwa sai ga yana tafiya Allah ka shirya da mu mala ce wa minhum man salli duna wudu'in akwai wanda shi zai salla za ce amma kada kai alwala sharadin ta kawai babu alwala wallahi ana yi wayannan abubuwa mala ba alwala za je kaka yi salla yanzu akwai wanda zan kace masa zai samu gwamna 2027 ko zai samu dan majalis billahi da zai ma wannan abu zai je salla ba tare da alwala ba wa minhum man yazallu junuban akwai wanda ko da yaushe zai kasance a cikin janaba haka shaidan zai ce babun da muke so in kana so biya maka ko ka daina wankan janaba kwalkwata ko da yaushe ka kasance a cikin janaba wa minhum daga cikin su man yazbahu shaytani wanda zai wannan shaidanin yanka fala yazkuru sumallahi inda zabihi amma ba zai ambata sunan Allah ba wajen yanka wannan bismillah wallahu akbar din da ake fada ba zai fada ba kuma za a ba shi nau'in wasu dabbobi wa yarmi zabiha in ya yankan sai je ɗauki abin da yanka ya jefa shi fi makanin a wani wuri yuhaddiduhu lahu shaytan wanda wannan shaytanin zai ce masa ga inda nake so ga jefa mafi yawanci wanda ga an ba mutum nau'in wasu dabbobi baƙaƙe ke yawan cewa shi yasa ko addu'a ka je wajen wani ware yana ganin zama yana sai a je a samu baƙi duk da cewa dai malamai ba suna ɗaya cewa wasu wani lokacin ba wai tsafin zai ba in bai ma wani bane ba za ka yadda ba sai a ce a je a nemo jan zakara ko a jiya nemo shekararren zakara saboda mana ya jima bai ci kaji ba dole sai a kawo kaji ko sai a kawo za a sai bakin dan taure ko za a so wani durgun haka dai irin wannan abubuwa wani gaskiya ba haka bane wani kawai wayo ne zai dan samu hanyar da zai dan lamusha abin nan amma dai yawanci shedanin suna cewa a yanka musu dabbobi nau'i kaza wa minhu man yukadibu kawakib a cikin su akwai wanda yana kiran taurari akwai wasu nau'i ne na taurari udaridu al wayannan su ne planet din nan su mars mercury waye da sauransu sai ga yana magana ko yana bauta wa taurari wa yasjudu laha ko rana ko wata yine musu sujada min dunillahi ko ma bayan Allah wa minhum man ya'ti ummuhu wa iyaz billahi daga cikin akwai da shedanin za su je lalata da mahaifiyarsa au ibnatahu ko yarsa malam duk matsafan nan suna sa irin waɗannan abuwa wa minhum daga cikin su man yaktubu ilsaman akwai wanda yake rubuta dalasimi in an ce ma dalasimi wasu kalmomi ne za a hada su haka halasa adamur ba na manta wani lakani da aka ba ma ka sa kai makaranta allo sosai sai kai kundi kundi yake ce masa dabara da waye da sauransu mun kuma lokacin sai sai aka sai to shi kenan akwai wani lalasa wai ka rubuta shi a kan kendir shi sunansa maganin kiranye ne in kana son wata budurwa in ka kona za ka sanar mugun san kawai a fafaɗar to shi da sai a rubuta wani halasa a ɗamor na haddace wani abu sai a rubuta a kendir to kuma sai ka ga sai ga to Allah zai kyauta <laughs> eh mala an samu abu shari'a mun gode Allah da haske ya zo mana to shi ɗalasimi shi ne irin waɗannan abubuwan za a rubuta shi bi alfazin gairi arabiya da lafazan da ba na larabci ba ne in ka ɗauke kalmomin za ga ba sa baka ma'ana ta hamilu ma'anin kuburiya wallahi a lokacin kuma za ga ma'ana suke ɗauka mana kafirci shi sa shi usman dan fodiyo a littafin ta littafin da ya jiro irin waɗanda yake cewa duk abin da baka san ma'anarsa ba a hatimi ko ɗalasimi ko sakandame ce kada ka rubuta shi duk abin da za a rubuta ba ga cewa tabarakan lazi biye da mulku ce ta fita ba ko fa sai fi ka humin lawa ba ce ta fita ko hazmuna lawo duk wani abu za a ma wani kulumboto da wasu waye da za su yi ka rabu da su to wasu za ga dalasunai ne wallahi kafirci suke dauke da shi wa min huna ya ce daga nan ne ya ta bayyana lana annal jinni ya cewa aljani la yusa'idu sahira baya taimakon matsafi wala yakhdumu baya masa hidima illa bi muqabilin sai shi ma yayi masa abin da yake so wannan shine ka'ida shi shedan sai ya batar da mutum wa kullama kana sahiru ashaddu kuma doka da tsarin duk lokacin da matsafi ya zama ya fi tsanani wajen kafirci in dai ya zama cewa kaga mai taka alqur'ani ya fi kowa to irin wannan kana shaidanu aksaru da'atan lahu wannan shaidanin kwalbin ya fi masa tsananin biyayya wa asra'u kuma ya fi sauri fi tanfizi amrihi wajen zartar da lamarinsa wa iza kasura sahiru fi tanfizi ma amarahu bihi shaitan idan matsafin ya gaza wajen yin abin da wannan shaitan ya umarce shi da shi min umurin kufuriya da galamuna na kafirci me yake faruwa imtana a shaiɓanu an hidimati sai shaitan din sai ki masa wannan hidimar wa asa amrahu sai ya saba umarninsa malam sai ya rufe ya ce fasahiru lalle matsafi wa shaidanu da shaidani karina ne abokai ne makusanta guda biyu ya da suke haduwa alama asiyatin lahi ta'ala sa saban Allah wa idza nazarta ila wajhi sahir kuma ya baka wani assignment yace duk mutumin da zaka san matsafi ne in ka kalli fuskar sa ta bayyana laka sihatu ma zakartu yace abinda na gaya ma zaka ga gaskiyarsa haisu jidu zulumatul za ka ga duhun kafirci masadudatin lahu wacce ta toshe fuskarsa ala wajehi ka annaha mutum sauda kai ka ce girgije ne baki a irin wancan da muka yi wancan kuruce da muka yi lokacin muna sakandare a koli wanda shi ne fara bada littafin aufaku wanda na taɓa baku labari wani ankul ina gana baje shi yi mun fada yi mun wa'azi shi da ya gaba malam sai da ya zama ya yi tasiri ya yi nisa a harkar tsafi daga baya sai nake labarin samu labarin ai ya haɗu da 'yan mafiya kamar da 'yan unguwar ake gaya min ai wane ne sai wane ya sun kama masa gida a rijiyar zaki yana musu irin tsafe-tsafen da shirke-shirke to amma ka ji karshen da ka san da ya da suka ga ya tuba Allah sai ba shi haske Allah ji kansa da ya mutu yanzu da suka ba ya hasken ya samu wallahi sai da suka haukata shi kawai wata na zo wucewa ta unguwarsu ni kawai zan je magaisa kawai sai na ga yi wani irin kallo na ga su masa ta taro sai wani a gefe yake cewa ai baka ai kaza kaza da sauran shine ba ke kara ba labarai ai kaji kaji dalili to karshe dai sai da suka halaka shi sai da ya mutu dama tun din muna ajin mu tare maka yi sakandare ga tebur yi laga tebur duk yana daga cikin wanda ya dinga ingiza mu mu da ba mu san irin wani talanta ba na su duki da su waye shi yake samuwa to ƙarshe abin da ya faru a kansa kenan to ƙarshe za ga wannan duhun yana tare eh, yake cewa za a rafta sahira an Ya ce in ka san wani matsafi a kusa idan ka yi ƙyalla ka san wani matsafi ta duhu ya ishi fi shaƙa'in duk kuɗin da yake samu za ka same shi yana rayuwa ne a cikin hali na rashin arziki na rashin kwanciyar hankali nafsiyun ka zuciyarsa a ainihin takura duk abin da yake samu ma a zaujati kun baya samun jin daɗi tare da matarsa wallahi ba zai taɓa jin daɗin auratayya ba wa auladihi ko ƴaƴansa za ga babu kwanciyar hankali tsakaninsu bal ma a nafsi kai tare da kansa ba wannan shi ne abin da yake fara dukkan motsafi fa huwa la yastati an yana baya iya yin bacci hadi albali zuciyarsa a kwance murtahad damir wanda zuciyarsa lafiya lau baya iya yin bacci bal innahu kai bari zaka same shi ya fuza'u yana firgita fi naumi a cikin bacci maratin wa maratin sau da yawa adif ila zalika kuma ka kara akan haka shayaɗi na cewa shaidanun kasiran ma tu'zi auladu wallahi ba sa kyale za ga sun je suna cutar da ayansu a ayansu sai ta gani ya tashi ya tashi wani haka kamar hukato ma wani abu na to shaidanun da suke taba ko su dora masa wata cuta wallahi ba sa kyale wazo zai ko matansa ko ta matansa ba za ya ci riba ba sai sun je sun taba masa wani nasa wa tuqi kuma shekaka wani kilab kuma sai ga an sa tsabani da ainihin rashin kauna juna a tsakaninsu wa da kallahu azim al Allah mai girma da gaskiya ya yi gaskiya da ya ce wa man a'rada an zikiri duk mutumin da ya bujirewa an batona fa inna lahu ma'ishatan dankan lalle hakika yana da rayuwa ta kunci ta cikin wahala